ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم حقيقه waɗanda suka yi ridda daga imaninsu zuwa kafirci da munafunci bayan hujja ta tsaya a gare su gaskiyar annabi ta bayyana a gare su shaidan ne kawai ya ƙawata musu kafirci da munafunci ya kuma sawwaƙe musu shi ya ruɗe su da dogon buri